ali duk lokacin da mutum ya tsinci kasa irin wannan yanayi na soyayya to babu abin da za a yi masa sai rarrashi kamata yi ka rarrashe ni yanzu a yanayin da nake ciki da ni da yaro babu mararraba wallahi ba mararraba da ni da wani rarrashe ka? ka rarrashe haka ba Allah sauƙi rarrashe ka kai ta yi don ubanka ka fashe ka fashe in dai sai rarrashe ka za ka